alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala a ci gaba da karatun madarijus saliki baina manazili iyaka na abudu wa har yanzu muna cikin manzilar khuluq wato kyawawan ɗabi'u Ah, mun gama da ta'arifi wato fitar da ma'anar mai ake kira huluk ah, wanda malamai suka tsaya akan abin da yake nufi shine shimfiɗa alkhairi abubuwa kyawawa da kuma kamewa ko ije duk abin da yake mai cutarwa kuma malam ya riga ya faɗa cewa ba a sanin yiwuwar wannan sai da abu guda uku da ilimi da kyauta da haƙuri inda muka tsaya karatu mun shiga cikin darajat na hulu darajojinsa darajar farko tana magana akan ɗabi'a da halaye da kyautatawa tsakanin mutum da da halitta wato da sauran 'yan adam da halittar Allah. ya ce abin da ake so a wannan daraja kuma ma'ana wannan daraja shine mutum ya san menene matsayin halitta mai su ka fahimci ɗan adam ka san menene ɗan adam idan ka fahimci wannan mai ake so ka fahimci a ciki shine cewa an annahum bi aqdarihim marbutun wa fi taqatihim mahbusun wa alal hukmi mawqufun kasancewa shi dan adam a daure yake da kujerarsa ba zai iya yin abin da ya wuce abin da yake kujerarsa ba kasancewa shi dan adam a daure yake da iyakar iyawarsa wato mutum ba zai iya abin da ya wuce capacity ɗinsa ba kuma kasancewa shi dan adam yana kayyade da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah ya kaddara masa ba zai fita ga wannan kaddara ba to idan ka san wannan kuma ka san wato gudanar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a akan ɗan adam kuma cewa ɗan adam a ƙayyade yake da ƙaddara ba zai iya fitar da ƙaddarar Allah ba a ɗaure yake da iyakar iyakarsa abinda ba zai iya ba ba zai iya ba idan mutum jahili ne ba zai iya aiki irin aiki mai ilimi ba ko ba haka ba idan mutum ba shi da arziki ba zai iya kyauta ta mai arziki ba idan mutum wato eh, ba shi da hankali ba zai abu na mai hankali ba to in ka fahimci wannan sai kai masa uzuri ba za ka yi fushi da jahili ba idan ya aikin jahilci saboda jahili ne idan kuma malami ne ya yi jahilci to duk da cewa bai kamata a ce malamin ya jahilci ba amma aikin jahilcin ai kaddara masa aka yi aikata an gane saka zaka mutum uzuri ko ta fuskar cewa a'a ba yadda zai yi ne haka yake ko kuma cewa ka Allah ya kaddara masa ya aikata in dai abin da ya aikata ba abu bane wanda shari'a ta nemi a ɗauki hukunci a masa hukunci in hukuncin shari'a ne mutum ya yi sata ko ya yi zina ko ya je ya yi caca ko ya cuce kuma aka shi gaba alkali za masa wani hukunci da ya kamata masa hukunci amma mutum ya zo ya zage ka ya maka wauta ya maka ah, ya ɓata maka ya zalunce ka wannan duk sai ka masa ah, uzuri to ya ce idan ka samu wannan kai kai musu wannan uzurin ka fahimci wannan to za ka samu abu guda uku <coughs> na farko ya ce amnal khalq minka haccar kalb amincar halitta daga wajenka hacca kare kare ma zai aminta in kare yi maka abu ka san kare ne hankalin kare ne to amma karen nan fa ba ana nufin kare kare dabba ba hacca dan adam mai halin karnuka in yi maka shi ma kare ne shi ma ya aminta mutumin da za ka yi wa alkhairi ya zo eh, ya bi ka da sharri mutumin da zai zo ya waɗansu abubuwa eh, wato na rashin hankali eh, um, eh, saboda kwaɗayi don yana kare duk irin wannan idan ka gaishi sai kai masa wannan uzuri shi ne ce um, aminal halkuminka ya ce wato amintar halitta daga gare ka wa zalika annahu idza nazara ilaihim bi ainil haqiqati lam yutalibuhum bima la yaqdiruna alayhi shine cewar idan har ya kalli mutane da idan hakika ya san cewa abin da suka aikata ba su suka aikata ba kaddara musu aka yi suka aikata to baya neman su da abin da ba su da kudura a kansa wamtathala fihim amrallahi nabihi sallallahu alaihi wa sallam bi akhdil afwi minhum sai ya koyi da umarnin da Allah ya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam na yarki afwa daga wajen mutane haka Allah ya ce da manzon Allah khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina ka afwa abin da ya bayyana daga wajen su ka karba kada ka tsaya kai musu uzuri kada ka tsaya ka nemi abinda ya wuce wannan wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake mai kyau wa a'rid anil jahilina ka juya ka eh, juya baya ka kau da kai daga jahilai kada ka saya ka ba su amsa kada ka saya kana rigima da su kada ka kula su yace fa aminu min taklifihi iyahum wa ilzamihi lahum ma laysa fi quwahum wa qudrahum wa sai mutane su aminta daga wato ya lazzamta musu ko ya dora musu abin da baya cikin ikonsu shi yasa ko a wajen wa'azi muke magana ko a wajen tafi da ƙasa yanzu an ci ana shari'a arewa mutane um, da ba malamai ba suna biki suna ɗan kaɗan-kaɗan su suna wani in dai ba haɗu aka yi ana sabo ba an zo an takura wa mutane a su har sai mutane sun zo sai su ki shari'ar ba an gane saboda shehu Usman dan Fodio yana ta faɗa yana cewa kai malami ka tsananta wa kanka amma mutanen gari kai musu sauki to an zo an ɗauki abu da zafi an ɗauki abu da tsanani an takura mutane malamai da iliminsu da tsoron su sun ɗauki jahili sun ce sai ya yi rayuwa irin ta malami to kaga wannan ka dora wa mutum abin da ke ba cikin kudurarsa ne shehu Uthman dan fura cikin Najmul Ikhwan yake cewa kai malami da iliminka da tsoron Allah ka ba na mutan gari ba ne? ka takura wa kanka amma mutan gari kai musu sauki manzan Allah ya sahabbai ya ce da su za ku je wajen mutane kuna da'awa ya ce yassiru wala tu'assiru ku yi wa mutane sauki kada ku yi musu tsanani bashiru wala tunaffiru ku yi wa mutane albushir ku kira su zuwa addini kada ku korar da su daga addinin musulunci wa kunu ibadallahi kwana, ku zama bayan Allah yan uwan juna to amma yanzu abin ya zama opposite duk inda aka ji kaza wallahi wuce za ka in kana kaza kaza Allah ba zai barka ba kaza kaza kaza kaza har sai mutum ya ji kai wannan addinin da amma bai na da wahala komai wuta komai wuta komai wuta komai wuta to maimakon abu mutane a hankali har mutum iliminsa ya kai da kansa sai ya bari to kaga wannan ba a yi hudul afwa ba ba a yi hudul afwa ba wato an an ki daukan afwa an zo an dora wa mutane to eh, abinda yana cikin makarmul akhlaq a dauki afuwa. Ai wa mutane sauki a fahimci iyakacin ilimin su zalika mablaghuhum min ilmi wannan shine iyakacin inda ilimin su ya kai ai aiki da shi yace wa aidan fa innahum ya'manuna la'imatahu haka kuma idan mutum ya dauki wannan to mutane suna aminta daga zarginsa fa innahu fi hadhihi al-hal adhirun lahum fi ma yajri alayhi min al-ahkami fi ma lam ya'muru shar'u bi to a cikin wannan sai ya zama ya nemi su uzuri a cikin abinda da yake gudana a kansu na hukunce-hukunce cikin abin shari'a bace ce umarni a tsayar musu da hukunci amma in Allah ya ce idan mutum ya aikata kaza aka aka kawo shi gaban shari'a ga punishment to ba za ka ce kai masa uzuri ba wannan shari'a ta ce kai amma abinda shari'a bata ce kai hukunci a kai ba to idan mutum ya aikata musamman abin da shafi kai ka kai kanka to sai ka kai masa uzuri a kan wannan li'annahum idza kanu mahbusina fi taqatihim fayanbaghi fayanbaghi mutalabatuhum bima yutalabu bihi al-mahbus saka idan sun kasance idan sun kasance ɗauraru ne a cikin ɗakarsu a cikin iyawarsu to sai a nemi abin da ake nema wa ɗaurarre abin da ɗaurarre zai iya shi ake nema a wajensa a wajensu wa uzurhum bima yu'zaru bihil mahbus wanda kuma ake wa ɗaurarre uzuri a kai sai a masa uzuri yanzu an kai ka kurkuku a ce baka ba da cefa ne <laughs> ko ina za ka je ka nema kaga ai ba za a nemi cefa ne a wajenka ba sai dai wani ya maka ba za a nema ba amma abin da za ka yi a ɗaure kamar sallarka kamar zikirinka kamar ibadarka sai kai amma ba za a ɗora maka nauyin cefane ne ba tunda a ɗaure kake baka je je ka nema ba balle kai wa idza bajamin hum fi haqqika taqsirun aw isa'atun aw tafritun fala tuqabilhum bihi wala tukhasimhum idan daga wajen dan adam a cikin haƙƙinka aka samu wani eh, wani wato takaita taksir wato wata tawaya ko wani ɓatanci, ko kuma suka yasar da wani haƙƙinka to kada ka fuskance su kada kai husuma da su kar ka ji kana rigima da su balik fir lahum zalika wa azurhum ka gafarta musu kai musu uzuri in sun bata maka gafarta musu kai yafi musu kai musu uzuri nazaran ila jiryanil ahkami alaihim wa annahum ala ka duba cewa hukuncin Allah ne ya gudana a cikin su cewa su ala su ala ne wa hahuna yanfa'uka fana'u bi shuhudil haqiqati an ya jinayatihim alayka to anan kai fana'i ka wato ka gushe ya zama baka ganin komai baka ganin laifinsu sai ganin haƙiƙar cewa Allah ne ya kaddara musu annan yake amfana ka kama kala ba'dul arifina li rajulin ta'adda alaihi wa zalamahu kamar yadda wani daga cikin arifai ya faɗa ga wani mutum da ya masa ta'addanci ya zalunce shi sai ya ce in kunta zaliman fallazi sallataka alayya laysa bi zalimin idan kai azzalimi ne kai da ka zalunce ni in kai azzalimi ne to wanda ya sallada ka a kaina har ka zalunce ni shi ba azzalimi ba ina fata an gane kana zaune sai dan sanda baka kai komai ba ya kama ka ya jefa ka a police ne ya baka shari ka ga ya ko to amma Allah da ya kaddara masa ya zama azzalim ya zarci ka shi Allah ba azzalimi ba saka kalmar hikimar Allah a cikin wannan me yasa Allah ya maka wannan ya maka wannan watila ya kankare maka wani zunubi ya maka wannan watila ya kare ka daga wata masifa da ta fi wannan watila da baka kurkukun da wani ya zo gidanka ya harbe ka ya maka wannan watila ya samu wata ɗaukaka gare ka ya maka wannan watila ya maka wani hukunci a duniya wanda da bai maka ba zai kama zai kama ka lahira kar ka tsaya kana kallon wannan dan sandan da ya kama kai ya maka sharri ya je jefa ka fulsa shi ka bashi da Allah Allah ya rubuta masa shi azzalimi ne shi wannan yana nan tsakanin da ubangijinsa kai kuwa da Allah ya rubuta maka tunda ka da Allah ne ba kuma Allah ba azzalimi bane to ka nemi hikimar Allah akan abin da ya maka kada ka kalli wannan mutum an fahimta ko duk abin da ya zo wajenka na cutarwa duk abin da ya zo maka na zalunci wani dan adam ya zalunce ka kada ka kalli wannan mutumin bai isa ba shi kam Allah ne Allah ne Allah ne ya rubuta maka wannan abin zai same ka abin da zaka yi ka karba kuma ka tsaya ka duba ka ga menene hikimar Allah a cikin abin da ya dora maka ka amfana daga wannan hikimar shi kuma ka bar shi da ubangijinsa da zaluncinsa Ya ce wa hahuna lil abdi ashrat mashahid fi ma yusibuhu min adal khalqi wa jinayatihim alayhi to anan sai bawa yana da mashhadi guda goma ko da ke an zo karatu za a goma sha ɗaya faɗa yana da mashhadi guda goma a cikin dukkanin abin da zai same shi na cutarwar halitta ko jina da suka masa crime duk sanda aka cuce ka duk sanda aka zalunce ka duk sanda aka shiga hakkinka aka zage ka aka ɓata maka akwai abubuwa goma da ya kamata ka duba mataki mataki mataki mataki wanda in an duba wannan zai taimaka wajen makarwa saboda an ce hodin afwa haka Allah ya ce ko mm. to abubuwan nan goma za ka duba sai su taimake ka wajen ciko wannan alƙawari kamar da muka faɗa cikin karatun baya wannan ayar hodin afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauka da aya cewa wannan mini wannan aya ma'ana ta yace bai malaka jibril yace ma hada shi kansa mala'ika jibril sai yace sai na je na tambaya sai da ya koma sannan ya dawo ya ce ubangiji ya umarce ka ka ba wa wanda ya hana ka ka sada zumunci da wanda ya yanke zumunci da kai kuma ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka wannan aya ta ce aka tattara makarimul akhlaqi a ciki to mashadin farko mai mutum zai fara dubawa shine al mashhadul ladhi dhakarahu shaykh rahimahullah shine mashadin da shi wannan malam imam imam uh, um, uh, um, uh, al ansari ya faɗa sayyidul manazil rahimahullahu wa huwa mashhadul qadar shine mashadin qaddara wa anna ma jara alaihi mashi'atillahi wa qada'ihi wa qadrihi cewa wannan abin da ya same shi ko ma menene ya same ka ya same ka ne da mashi'ar Allah da qada'in Allah da ƙudurar Allah Allah ne ya ga dama ya same ka ko masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ko ma menene bar a'a wane ne yayi min wane ne munafince ni wane ya zage ni wane ya min sharri duk bar wannan da munafincin da sharrin da gulman da tsegumin da ƙarfin da ikon gaba ɗaya ba za su yi tasiri ba idan Allah bai ga dama abin nan ya same ka ba. An fahimta? To wannan shi ne da farko. Ka kalli wannan cewa abin da ya same ka ya same ka da mashi'ar Allah da kaddain Allah da kudurar Allah. Ya rahu ka ta'azi bil harri wal bardi wal maradi wal alami wa hububin riyahi wa qita'il amtari sai ya kalli wannan yadda zai kalli cutarwa da zafi da sanyi in ka fita rana ce zafi ka sha gumi ko ko ka shiga cikin sanyi ka ji kashinka yana abin cikin snow laifin wa za ka gani ba laifi ko Allah ne ya kaddara ba wani mutum ne ya sa maka zai ba ko ba ya yace ko kuma ciwo da cutarwa baka da lafiya wa za ka ɗora laifi don ka yi ciwon kai ko ka yi zazzabi babu Allah ne kaddara mako sai dai ka ci Allah ya sauke maka ko kuma horowar iska iska ce ta horo wacila ma ce horo ce maka barna ko cika maka gida da kora idan gidan naka na kara ne ya maka da gidan? laifin wane ne babu Ƙaddara. to yadda za ka karbi waɗannan abubuwan ka ce Allah ne ya ƙaddara. to haka duk abin da ya same ka daga wajen mutum kada ka kalli mutum kada ka kalle shi shi bai isa ba an fahimta balle ka tsaya kada ka kalle shi yadda za ka kalli iska an korota ko ciwo an sako maka haka za ka ɗauka wannan zaluncin da ya yi Allah ne kawai ya amfani da shi Allah nan dai shi ne ya saukan maka da wannan kuma Allah ba azzalimi ba ne kamar yadda bai sako zafi don ya zalunce ka ba bai sako sanyi don ya zalunce ka ba bai sako maka ciwo don ya zalunce ka ba haka wannan abun ma bai sako shi dan ya zalunce ka ba kullan bana illa ma Allah lana babu abin da zai shafe mu haka Allah ce ku ce musu babu abin da zai shafe mu sai abin da Allah ya rubuta mana kuma lana ya ce ba alaina ba lana alkhairi ne ko da ka gan shi a zahiri ba mai kyau ba alkhairi ne ya ce fa'innal kulla aujabatu mashi'atullah duk waɗannan abubuwan bashiyar Allah ce ta wajabtar da su ma sha Allahu kana wa wajaba wujuduhu abinda Allah ya ga dama ya faru to zai faru samuwarsa za ta zama wajiba wa malam ya sha lam ya kun wamtana a wujuduhu abinda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala bai ga damar ya faru ba ba zai faru ba samuwarsa ta zama hananniya komin karfin mutum yana so cuce ka idan Allah bai yadda ba wallahi bai isa ba wa ma ta sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin fa idza shahida hadha hadha idan ka idan mutum ya kalli wannan ya fuskanci wannan sai ya huta wa alima annahu Kainu la mahal ya san cewa wannan abin nan zai faru ba ba mahalli ba mahalli eh, idan dukiya ka rasa in ma baka rasa in ma ba sace ta ba za ka je ta bata hmm. ko wuta ta konar da ita amma wannan abin da Allah ya nufi za ka rasa shi za ka rasa shi za ka rasa shi ya ce fama da jaza'i min huwacin so aka ka tsaya kai raki akan wannan ba fuska kai raki a wani dalili ka je kana mita wane yayi min kaza wane ya munafince ni wane ya zalunce ni wane kaza to ka je kana mita mana rana tana da zafi ka je ka ci mita akan zafin rana ni rana ta, shiga jikina ta sa min temperature ya abin nan ni wallahi sanyin nan kaza kai ta mita kamar yadda Allah ya hana ya hana kai bisa ya da zagin zamani ka da shi ya saukar da shi ya ce wa huwa kal jaza'i anil hadu wal bari in ka kana wani mita akan abin da mutum ya maka to kamar ka dinga raki ne kana mita akan sanyi da zafi wal maradi wal mauti da ciwo da mutuwa to ka dinga mita akan mutuwa hana shi mutuwar ko ka dawo da shi ya mutu ya mutu me na mita ya tafi sai dai ka addu'a Allah ji kansa ko Allah ya ga kaddara to mashhadus sani kuma wannan shine mashadi na farko wannan kaddara na biyu fa shine mashadu sabra mashadin haƙuri fa yashhaduhu wa shadu wujubahu sai mutum ya sa haƙuri a idansa ya kalli haƙuri kuma ya kalli wajibcin haƙuri wa husnu aqibatihi ya kalli kyakkyawan akibar haƙuri wajen za'u ahalihi ya kalli sakamakon ma'abota haƙuri Wama ya وما يترتب عليه من الجبط والسرور وتخلصه من ندامة المقابلة والانتقام da abinda ake ɗorawa ake biyowa ake biyo haƙuri na murna da farin ciki da kubutar mutum daga yin muƙabala da yin intikami wato da ramuwa in kai haƙuri ka huta ramuwa wahala ce ka dinga kulle-kulle ta ina zan samu na rama lokacin da ya kamata kai aikin alkhairi kana ta bin ta ina za ka bi in ka samu wannan mutumin karama kuma sannan karama su dai karami. saboda in karama ma bai ɗauke wannan abin da aka yi maka ba arga riga an yi ko ba haka ba mutum ya zage ka ya riga ya zage ka dan karama zagi mai kai ko ba haka ba an zagi mahaifinka sai ka ce ma bari jin zagi mahaifinka to ka zagi to sai zagin mahaifinsa da kai ya ɗauke zagin mahaifinka da yi ya riga ya gama an gane saka shi kansa intikami wato wato da wani mukabara bata lokaci ne kuma rashin wato idan mutum ya san wannan wa alima annahu in lam yasbir ihtiyaran ala hadha wa mahmudun sabara diraran ala akthar min huwa madmu. idan bai hakuri akan wannan abin da aka yi masa ba wanda hakurin nan abin yabo ne to kuwa zai yi haƙuri a kan abin da ya fi wannan a kan dole a kan dole ka aiki eh, yaron gidanka ya eh, eh, naira ɗari ya je sai maka abu ya ce yunwa ya ɗauki naira ashirin ya sai abinci ya fito ka same shi ka dinga zagi ya ɗauka maka naira ashirin kana cin mutuncin sa ca ca ca ca ya ci maka naira ashirin ka ki haƙuri kana zaune sai ɓarawa ya shigo gida duk kuɗin na kai kwashi sai ka nemi ɓarawan <laughs> ko ko a kaga kai haƙurin dole akan abin da ya fi wannan to an aka maka abu kaɗan Eh, kai hakuri a kansa to mashhadi na uku ana ta tafiya akan abu da za su yi maka wajen afu shi kuma sama da hakuri yake shi ne mashhadul afu wasaf wal hil wato mashhadin afuwa da yafewa da daurewa fa innahu mata shahida zalika wa fadlahu wa halawatahu wa izzatahu lam ya'jil anhu illa li gabashin fi basirati duk sanda mutum ya ga wannan masharin ya fahimci wannan amfanin afuwa da amfanin wato dauriya ya ɗanɗana falalarsa da zaƙinsa da izzarsa wallahi ba zai kau daga wannan ya koma wani abu ba sai dai idan akwai cikin duhu a cikin basirarsa. homa ma da Allahu abdan bi afwin illa izzan kama sahadar ga nabi sallallahu alaihi wasallam. Ji wallahi babu abin da Allah yake ƙara wa mutum idan ya yi afuwa sai ɗaukaka. Wannan shi ne tabbataccen hadisi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulima bi tajribati wal wujud. Kuma ana sanin wannan da jarrabawa an san wannan kuma ana sanin sa haƙiƙa na gani. Dukkanin mutumin da ya aka masa ya haƙuri sai Allah ya ɗaukaka shi. Wannan hakan rayuwa ciki. Tajriba ce kuma samuwa. In ka ga mutum an yi masa abu ne afuwa ya kau da kai to ka duba ka kalle shi zaka ga Allah ya ɗaukaka shi sai ce wa man taqama ahadu li nafsihi illa dhanna kuma babu wani mutumin da zai tashi ce zai ramuwa akan abin da aka yi masa sai ya wulakanta ita ramuwa da rashin afuwa ƙasƙanci take kawa afuwa kuwa da kau da kai da haƙuri ɗaukaka yake kawa kuma abu ne mai wuya ah, wato sai dai idan mutum ya yi ya ce a ce a cikin a cikin wannan wato um, afuwar da ya fiya ya ce akwai minal halawati wa tsamanina wa sikina wa sharafin nafsi wa izziha wato mutum ya samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗaukakar zuciya da girmanta wa raf'iha da ɗaukakarta an ha bil intiqab wato da kokarin wato ta nemo waraka ta hanyar ramuwa ma nisa shehu min hufin mukabala to cikin wanda ba za ka samu a cikin ramuwa ba to wannan abu eh, a kullum musamman a cikin rayuwa da yan uwa ana samun wannan harkar zumunci a nan ya fi komai wahala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim rannan wani sahabi sai zo ya same shi ya ce ya rasulallahi ni ina da yan uwa ina sada zumunci da su suna yanke zumunci da ni ina musu alkhairi suna bina da sharri ina yi mu'amala kyakkyawa da su suna min jahilci Ko ga shi wannan abin ba yanzu aka fara ba ka kyautata wa dan uwanka ya bi ka da sharri ka sada zumunci da shi ya yanke da kai ka bashi ka ɗauki abinka ka ɗauka ka bashi maimakon ya gode maka ya bi ka da bacinci wannan sahabi da ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ci masa komai ba hmm. sai da ya zo zai taka wato likafin raƙumarsa zai hau taguwarsa hmm. sai ce ina wanda ya tambaya aka ce gashi sai ya ce idan abin da ka faɗa haka ne to kana ciyar da su cokar wutar jahannama kuma Allah subhanahu wa ta'ala har abada yana tare da kai yana taimakonka a kansu ya ɗaukaka ka a kansu in dai ka ci gaba da abin da kake an fahimta ko to kaga a bisa tunanin dan adam sai mutum ya ga ai shi ya gaji kai cewa mutane alhari ba sai ina faɗa yara saboda kuna nan san duk kuna wannan tambayoyi da yan uwa sai ga da wanda ya kyautata da wanda ya biyayya in an tashi bayarwa sai a ba wanda ya bi da wanda yake zagi da wanda yake rashin mutunci to wannan shine dalili Bayan yanzu aka fara ba sai na abubakar siddiq yana da dan uwa dan uwan nan talaka ne miskini ba shi komai sai na abubakar yake masa komai shi yake ciyar da shi shi yake kula da shi da iyalinsa shi yake masa komai sai aka zo ana dawo daga jabuka lokacin ifk aka yi wa sayida aisha ummul rada lawa na aka yi mata sharri aka ce ta yi zina wannan dan uwan nasa wanda shi yake masa komai wanda shi ya kamata ya zama shine a kan gaba a wajen kare martabar sayyidina abubakar da yasa ya zama da shi ake yawo ana cewa yar sayyidina abubakar matar manzan Allah ta aikata wannan abu kun gane ko wanda shi ya masa komai ba shi da shi shi yake masa da shi aka je anewa sai da aisha ƙazafi da sharri da jafa'i da bakin zaci. saboda haka da Allah ya wanke sai da aisha da sauka da magana nan ta mutu amma sai maka ai ɗan adam ne ko mm, mm. ya ga ɗan uwan nan nasa duk abin da ya masa wai a ce da shi aka haɗa aka yi masa wannan cutar sai ce shi kuwa ya daina masa duk abin da yake ki ba amfani ko sai ga ko kunya da ko sai ga amfani amma mai Allah yi sai Allah ya saukar da aya minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal mata أولي القربى wal والمساكين wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna an yaghfira ce wa'annan da Allah ya ba wa wadata a cikinku. kada su yanke kada su yadda su ce ba za su sake bawa ma'abota zumunci ko marayu ko miskinai ba duk abin da suka yi musu ya ce wal ya wal su yi afuwa su yafi su yi afuwa su yafe ala yuhibbuna an yaghfira Allahu lahu shin su ba sa son Allah ya gafarta musu an fahimta saboda yi dan uwanka zaka kyautata masa zaka yi masa hanyar arziki zaka kana zo sai baka ji mutum ya zace kai wani me tsakaninka da wani kai kuwa ni na ga kiyayya ta yawa ka duba ka duba wanda ba abin da kai masa ba da alheri mm. to abin da mana yake cewa nan kada ka yanke wannan alkhairi ne umarnin Allah shi ne umarnin manzan Allah sallallahu alaihi amma idan ka ci gaba da masa alkhairi gashi abin da manzan Allah ya ce a cikin wani hadisi na sahih muslim wannan alkhairin da kake masa yana zuwa yana karba yana zuwa yana zagin ka to ka ce ta wuce jahannama kake bashi yana ci a cikin cikinsa an gane zaka shi wanda ya soka wanda ya maka zumunci maka daidai kai masa wannan yayi daidai wanda yake cutar ka shi ma ka bashi abinda kake bashi nan toka ce mai zafi ta wata jihar mai yake ci a cikin cikinsa sannan kuma duk abin da zai yi Allah yana taimakonka zai dora ka a kansa mashadi na hudu mashadin rida mashadin yadda wa huwa fauka mashadin afu wasaf wannan kuma yana sama ma da mashadin afwa da yafiya wa hada la yakunu illa lin nufusil mutma'inna wannan kuwa ba ya samuwa sai ga rayuka waɗanda suke nisassu siyama in kana ma usibat bihi sababu hulkiyamu lillah musamman idan abin da aka yi musu an yi musu ne saboda sun tsaya saboda Allah kaga akwai abin da za maka kawai saboda duniya akwai abin da za a yi maka misali don saboda kai ka tsaya a kan shari'ar Allah. Kamar misali a yi zalunci, ka fito ka ce ya kamata a yi adalci. A kan ka ce a yi adalci, kai a zo a hau afka maka a ka. An gane? Ko ka ga rashin gaskiya ka fito ka ce wannan abun ba daidai ba ne, don ka faɗa ka ce ba daidai ba ne a zo afka maka. To, wannan kaga duk abin da ya same ka ya same ka saboda me saboda Allah ko laifinka ka yi abin da Allah ya ce ka aikata ya ce to um, wannan ya fi ma afuwa ma wacce shine rida mutum ya yadda rida mutum ya yadda da abin da ya same shi komin dacinsa ya yadda abin da ya same shi same shi saboda akan hanyar Allah yake ya ce wa hada sha'anu kulli muhibbin sadiqin yarda bima yanaluhu fi rida mahbubihi min al-makari hmm. wannan kuma shi ne sha'anin dukkanin wanda yake masoyi na gaskiya ko mutum ne in kana son mutum da gaske to ka yarda duk abin da za maka ai maka saboda shi ko ba ka ba a zage ka ka yarda eh ni dai ba zan rabu da shi ba <laughs> ko ba ka ba ko irin shugaban na duniya ko hmm. kana tare da sarki ko kana tare da gwamna wani shugaban kasa aka ce wanda baya son sa baya son ka ko za a cutar da kai dan kana tare mutu to ka yadda duk abin da za a yi maka in dai soyayya ta gaske ce to ba za ka rabu da mutum dan saboda cutarwa da aka yi maka ba hmm. ka yadda duk abin da za a yi maka ka ɗauka saboda kana tare shi an gane ko hmm. wa mata ta sakata bihi wa ta shakka minhu kana zalika dalilin ala kalbihi fi muhabbaci duk sanda kuwa ka ji mutum ya ki yadda da a ɓata masa dan yana son wani ko ya je yana raki yana kuka yana cewa kai ni ina ma da ban je tsaya da wannan mutumin ba <laughs> ko to to wannan shine dalili akan cewa ƙarya yake da yake da su dama ƙarya yi da da gaske yake ba zai wannan rakin ba duk abin da za a maka kana ya ce to walwaki shahidu mai kuma hakikan rayuwa mata mu duk tana shaidar wannan masoyi na gaskiya duk baci yana tare da kai wanda yake na ƙarya yana ganin gagagaga sai ya gudu ko <coughs> magana baya sanya da kai don kada a ce yana tare da kai in zai zo wajenka sai cikin dare ko ba haka ba yawwa Ah, mu a family ɗin akwai wani misalan da yawa ah, kakana halifa sanda ya bar kano ya tafi azari hmm. a lokacin kowa yana tsoron gwamnati gwamnatin hmm. arewa akwai mutanen da ba za su yi zo azarin ba saboda suna tsoron kada ce sun je akwai mutanen da sai da daddare bayan sadar isha kowa ya bacci za a ɗauki mota hmm. a je a tashe shi tsakar dare su gaisuwa su dawo gida kafin asuba <laughs> ba san ba ko ba su kwana cikin gidansu ba kage amma akwai mutane kamar yanzu margayi gari ta jana hashim yana kaduna tare da sardauna yana minis yana parliamentary secretary sai jirgin ya ce to eh, eh, ranka ya daɗe zan je kano amma in na je kano fa zan je azar wajen sarki to dan isa na ana ka zuwa ne yace a na je gaya maka ne saboda munafikai <laughs> ina fata ka gani to kaga wannan kaga masoyi na gaske ne ko wato ina tare da shi yana gwamnatin yana abin nan ya je ya samu duk duk karshen abin da ake tsoro a je a gaya Sardauna an je azare shi ya je ya faɗa kafa ya ce in na je Kano zan je kuma a nan Kaduna zai haɗa mota ya cika ta da cinkafa ya cika ta da kayan mai ya cika ta da kayan mahaifin na isa a tafi da ita azar ko ana gani to wannan shi ne soyayya ta gaskiya wato amma uh, mutumin da yana gani zai gudu wani sa'in har kiran mutum ake a ce kai da goyi masoyansa ne cewa wallahi karbi da wani faɗa yake da gwamnati kada abin ya shafe ka ko ka daina magana shi to mm. kaga wannan duk eh, alamu ne na rashin yadda to to a wannan ga dan adam kenan to wanda yadda da Allah kuma su ya ta gaskiya baya raki baya damuwa baya gudu don wani abu ya same shi na cutarwa akan ya tsaya da abin da Allah yake ya yadda wannan kaga dan adam kenan fa ake magana to bali Allah subhanahu wataala akan dan adam idan wani abu ya same ka ka gudu ta ce wani dama ba dama dama makareci ne dama eh, ake cewa fair weather friend ko in kana cikin kwanciyar kai jini na tare da kai in ka shiga cikin fitina ya ya tafi to wanda yake tare da Allah subhanahu wata'ala da daɗi ba daɗi abinda Allah ya ce yayi in ya samu da daɗi ya yadda ya ɗauka saboda me saboda soyayyarsa ga Allah soyayya ce ta gaskiya an fahimci karatu sai ce uh, uh, almuhibbu sadiq shi uh, masoyi na gaske kama kala kamar yadda wani mawaƙi ya ce ya ce min ajilika kad ja'altu khaddi ardan lishamiti wal hasudi hatta tarba ya ce saboda kai ya Allah na sanya kunci na ya zama ƙasa ƙasa kowa ya taka mai zagi ya zaga mai hassada ya hassada har sai ka yadda wato mutunci na da komai na ajiye wanda zai zage ne zage ni wanda zai mare ni ya mare ni wanda zai hasada min hasada duk na yadda saboda kai Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yarda bima yusibuhu fi sabili mahbubihi wanda bai yadda da abin da ya same shi akan ya tsaya akan tafarkin wanda yake so ba nan ana da can Allah subhanahu wata'ala ka tsaya ka bada ce kuma ka zo baka yadda abin da ya same ka na rashin daɗi dan ka tsaya akan gaskiya ka zo baka yadda da wannan ba ya ce to falyanzil an darajatil muhibbi wa ya ta'akhkhar to ya sauka da kasa daga darajar masoyi ya jinkirta tukuna bai zama masoyi ba da sauransa falaisa min da shani ba cikin wannan sha'ani kada ya ce yana cikin masoya ka ka to ka bar shi ne yake bada misali ko a cikin mutane dan adam masoya su ne suke tare da kai a ko da yaushe cikin da daɗi ko ba daɗi wanda ko sai cikin daɗi yake tare da kai idan ba daɗi zai gudu to kada ya lissafin kansa a cikin masoya shi dai wace da yana zuwa neman maslaha ko neman jin daɗi ko neman wani abu amma dai ba masoyi ba ne. An gani? To haka Allah su wa ta'ala. Idan kana son Allah duk abin da same ka akan akan hanyarsa za ka ɗauka. khamis mashadi na biyar مشهد الإحسان na ihsani wa huwa arfa'u mimma qablahu wanda shi kuma yafi ma ya ma yi sama da mashadin yarda wannan kaga wancan da ka fara da cewa ya aikata sai ka ɗauka Allah ne kaddara masa. Duk ne kaddara masa sai kai haƙuri, ko? Daga haƙuri aka kai an yi afuwa, ko ba ba? Daga afuwa aka kai an yadda, shikenan an yadda da shi ba magana ba zancen shakwa ba zancen mita, an yadda duk abin da aka yi maka din saboda Allah ko ka yadda. To ko kuma eh, cutar da ya maka ma ka yadda cutarwa. To sai kuma ga wanda yake saboda kuma shi ne masharin ihsani. wa huwa an yuqabila isa'atal musi'i alaihi bil shi shine kai fuskanci cutarwar da wanda ya cutar da kai ya maka ka fuskance ta da kyautatawa shi ya cuce ka kai ka kyautata masa ba wai a'a ka haƙura ba ka yafe ba ka yarda da hukuncin a'a ka ma bi shi da alkhairi shi fa ya maka shari shi ya maka shari amma ka je kai masa alkhairi fa yuhsinu ilaihi kullama asa'ahu wa ilaihi sai ya kyautata masa duk sanda shi ya bata masa wa yuhawwiba hadha alaihi ilmuhu wa yuhawwinu hadha alaihi ilmuhu bi annahu qadra biha alaihi me zai ta yaya zaka samu kai wannan kaga azahiri na da wahala ko mm. to wannan karatun zai nuna maka hanyar da zaka yi wannan ka ji sauki wallahi wanda ya zalunce ka kamata ya ka gode masa kai masa kyauta ba kai fushi da shi ba wanda ya zage ka wanda ya ci mutuncin ka wanda ya maka zarci kamata ya ka gode masa kai masa kyauta to ta yaya za ka yi wannan yaya za ka abu ne mai yau to yaya za ka samu saukin ka yi wannan da Allah cewa ah, wala ta tasabil hasanatu wala a idfa billati hiya ahsan haka Allah ya ce ko ka ka ije ah, mummuna da abin da yake kyakkyawa to yaya mutum zai iya yin wannan to ka san ah, ilmu ko bi annahu qadra biha Alayya. abin da zai kama ka sauki sanin cewa kai kayi riba a kansa fa annahu qad ahja ilayhi hasanatihi yayi maka kyauta da hasana saladansa wa mahaha min sahifatihi ya shi kuma ya shafe ta daga cikin nasa Allah fa abbataha fi sahifati man asa'a ilayhi ya shafe daga allonsa ya rubuta ta a cikin allan wanda ya muzantawa fa yambagi laka an tish an tish an to ya kamata ka gode masa wa tusilu ilayhi ma la nisbata da ila ma ahsana bihi Ilaika ka kyautata masa da abin da ba shi da wato wata ma wato eh, eh, eh, wani abu da yake kama ko dangantawa da abin da shi ya kyautata maka da shi kafin na shiga karatun zan maka zan maka wata ita tambaya ka kai ne kana zaune kana cikin tsananin yunwa da kai da iyalanka ba ka da hanyar da za ka ciyar da su ga ka yana kuka ga yarka tana can tana ciwon ciki don yunwa ga matarka duk ta rame sai wani mutum kawai ya zo gidanka ya kawo maka shinkafa ya kawo maka masara ya kawo maka taliya ya kawo maka mai ya kawo maka kayan miya ya kawo maka nama ya kawo maka kuɗi me za ka yi wannan mutumin godiya ko da murna ko kana ciwo irin asibitin Najeriya babu kyau kana buƙatar a canza maka koda. Wani mutum kawai ya ji labari sai ya zo ya biya maka aka ɗauke ka a jirgin sama aka kai ka Masar aka je aka biya asibiti. Aka zo sanda kake bukata ka ci rayuwarka aka yi maka operation aka sa maka kidney transplant ka dawo garau. Wannan mutum mai tsakanin karshe. saboda bai saboda kana tsananin bukata ya zo maka da abin da kake bukata ko an fahimci wannan wannan ba wani mai hankali da ke shakka cikin wannan to shikenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda yake da haƙƙi akan dan uwansa yake dan uwansa kansa ya nemi ya rabu da shi kafin a zo ranar da babu sinare <clears throat> ko azurfa sai lada da zunubi su ne karansi. Hmm. Sai ka je ranar lahira ga ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala an ɗauki mizanin ka ga aikin alhari ga aikin sabo. Hmm. Sai ya zama zunubin ka ya ƙetara um, ladanka. Kana kallo za a jefa ka a wutar jahannama. Ko ka bi ta can ta ɗan kona ka kaɗan a tsarkake ka kafin ka shiga aljanna ga huta an kawo ta ta horo ga wutar jihar da makana gani garau kuma ga aiki ka ka gan shi gashi nan zaka fara sai aka zo aka ce a'a malam baba gashi malam canko ya kawo maka gudunmawar lada malam kwan nan fa zalunta kai a duniya da aka gama aunawa sai bayan an gama an nuna masa shi kuma gashi ya aikin lada ladan nan nasa ya dan haura zunubi yana ganin yana murna zai shiga aljanna sai a ce a tukunna malam ai da akwai malam baba wanda ka zalunta a wuri kaza ko ka manta sai a ɗauki ladan nan nasa sai a zo sai a saka maka sai kai mizanin ka da ya sama sai ce kai shiga aljanna shi kuma ya fada wuta wannan ya kyauta ko ya kyauta baka ba kama yayi za ka gode masa ko za ka gode masa ba to an gane karatu to ashe mutumin da ya zalunce ka in ka yi imani cewa lahira akwai hisabi in ka yi imani cewa a lahira wanda ya zalunce ka lada ne yake da shi wanda ya cire daga allansa ya hmm. ɗora a mizaninka ko kuma wani zunubi ne naka kai aka kankare maka aka cire daga naka aka ɗora masa wanda watakila fa wannan zalunci shine zai shiga da kai aljanna ashe duk wanda ya zalunce ka sai ka ce masa na gode ko ba haka ba to saboda haka wannan shine karatun sai ce wa hakuna yanfa'u istihdaru mas'alatul qada'i qada'il hiba hiba thawab to anan wato kawo um, halarto matsalar wato ƙaza'i shari'a da ake yi ta ba da lada yake amfani. Wannan shi ne zai ga da wuya idan ba kai wannan tunanin ba, da wuya mutum ya zalunce ka, ka shi ita zuciya duk wanda ya zarge ta bata sa ko ba ka ba ko jin ko ganin sa kai baka kauna amma idan ka kalle shi kullum kana ganin sa da mutumin da ya maka wani lada a lahira ranar da ba abin da ake bukata ba ka da bukata kowa yana cikin shadidin fakari yana tsananin bukatuwa a lokacin kowa so yake kubuce daga wuce shiga aljannan nan kuma an ce fa manya man mithqala dharratin khairan a lokacin da wannan zunubin naka in kana in aka ce zaka shiga wuta ne ma kake a kawo dan uwanka da ɗanka da mahaifiyar ko ya wajin mai lauyan yau mai idin bibanihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi obani lokacin da ce da ci wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla kana san a ɗauki cewa dan Allah Allah ga ɗana ka ɗauka ka sa a wuce ni ka sani a ga mahaifiyata nan ga mahaifina ga ‘yar uwata ga matata ga kai Allah duk wanda yake duniya ma wani dan Allah Allah ka ɗauke su ka sa su ni ka fitar da ni a wannan ranar kana cin wannan bukata sai a kawo maka ladan malam tanko wanda ya zalunce ka wannan ladan sai ka zo kana gumi sai ka ga mizanin ka ya sama sai ce tuzu ka shiga aljanna wannan ai ya kyauta ba to kaga kawo wannan matsalar zai taimaka maka a nan duniya a wajen kafasa. to ana cewa shari'a shari'a sabanin hankali mutane malamai suna ta cewa a daina faɗa amma a irin wannan ma'anan idan ka saya hankalin ka kai na ɗan adam wani sa'in ba zai kai ka ga wannan ba sai ka fahimci shari'a kan hankali ba za ka yarda cewa mutumin da ya cuce ka ka so shi ba ba haka ɗan adam yake amma ya cuce ka ka ji zafi idan ka cino cewa wannan cutar nan da ya maka ko ya maka shari ya ɓata maka suna ya je social media ya ɓata maka suna ya je maka ƙarya ya je wajen mutane ya zage ka ya ɓata maka suna to idan ka tuno cewa dukkanin abin nan da ya yi a ranar lahira ladansa ne za a ɗiba a baka nan da kake bukata lada a jiyaye maka aiki ne baka yi ba to sai kaga wannan mutum ba abin kake bane sai ka kyautata masa to shi fa wautarsa, in kai masa gani ke kai wawa ne shi kuma a tunaninsa mm, idan ya cuce ka kan sai ce a wannan sakar har faɗa ake mm. wallahi ba ya na kurbe shi ina komawa yanzu ne zaka ga ya mata a tunaninsa kai wawa ne alhari wai wawa to haka kuma munafikai suke a kullum mumine ganin su ake wawaye ko qalu nominu kama amana sufaha kuma farkon sura mai Allah ce ne alladina yu'minuna bil gaibi wannan imanin da gaibin shi yake sa mutum sai zama a duniya ne sai ga shi kamar wawa imani da gaibi kai imani da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar lahira akwai wannan cinikin da za a yi na lada da zunubi to wannan imanin naka sai yasa kake yin rayuwarka haka wanda bai wannan imanin ba sai ki ganin ka jolo ne ala innahum hum sufaha'u walakin la ya'lamun amma su ba su ne wawaye amma ba sani ba tafsiri ya fito ko to ya ce wa miskin kad habaka hasanati in ji malam ce wannan miskinin ya baka ladansa <laughs> masiyaci <laughs> miskini lada ran da yake nema ran kowa yake neman arziki shi ya ɗauka tun daga duniya yana kyauta da shi yana yawo yana faran kama ya zalunci wannan ya kwace dukiyar wannan ya sa a ɗaure wannan ya sa a kori wannan ya sa a cuci wannan yana ganin wani abu yake ladansa sarran da yake bukatar arziki a lahira duk daga duniya ya riga yau mutane kyauta da shi kaga ya zama matsiyaci a lahira a wannan ranar ba zinare ba azurfa wanda ya tara lada shine shine shine bidoniya wanda ya tara zanibi shine matsiyaci sai ya ce wa hadha miskinu kad wahabaka hasanati eh, wannan miskinin ya baka ladansa fa in kunta min ahadil karami fa afih alaiha to idan kai mutum ne mai karamci da ya baka lada sai ka biya shi <laughs> sai ka biya shi sai ka ɗauki kuɗi ka bashi ya zalice ka sai ka masa kyauta mutum ya je yana zagi ga kaji an zo an gama ka ai wannan shi ya je na cewa kaza an yi sai ka ɗauki riga ka bashi ka ce gashi sai ya tafi yana dariya shi yana ganin ya ya samu wawa ya zage shi ka bashi kai ku kyauta eh, lada ka bashi biyan sa kai saboda ya baka wani abu um, a lahira yana cin karamcinka eh, liyus bical ibada saboda kyauta ta tabbata ko ai eh, tunda har ka ba da cikwici ko ai an karba ko ya baka ya kawo maka sa sai kai masa cikwici da alhairi kaga ba zancen alahira a ban bayar ba ka tabbatar da ita wacce aman ruju alwahid minha kuma sai ka amince da komawar wato wanda ka wanda ka bawa kyautar kada ya koma a cikin muzuma wato za a gani ba a so ma ka nuna wanda ya bata maka ya bata maka in kana son ladan nan kada ma ka bata rai idan wakilin ka damu zai zo ce da Allah kai min afwa da Allah ka yafe amma an ka rabu da shi kai masa afu a duniya baka raba ba hmm. ka rabu da shi kawai kada ma ya san ka damu kai ka riga ka riga ka ladanka ka yi gaba gudun kada ya zo ya ce ya wani abu da zai janye zai janye wannan ladan ya ce wa fi hada hikayatun ma'arufatun an arbabil makarim wa ahalin asayi. a cikin wani akwai hikayoyi da yawa ababen sani daga wato manyan-manyan malamai ma'abota karamci da wato karfin zuciya wa yuhawwinu ko alaika aidan kuma a cikin abin da zai wato um, raunana maka zai sa maka saukin ihsani mukabalar batawa um, ilmuka bi annal jazza min jinsin amal sanin cewa sakamako yana da cikin jinsin aiki abin da faɗa nan dai a takaice shine cewar wato yadda ka haƙura ka bar mutum ya maka ba kai intikami ba to za ka yi facen kai ma in kai saba wa Allah Allah ya maka afuwa shine wannan ayar Allah buna an yi an yi lau, sun ba kwasan Allah ya gafarta ko kiristoci addu'a su fa kullun da safe eh, wannan a fada din kasan kasan suna cewa forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us Allah ka yafe mana saban da muka yi kamar yadda mu ma muke yafewa da suka saba mana hmm. wato in kana yin afuwa kai ma Allah zai maka afuwa shine sakamako daga cikin ah, jinsin wato kuma in ka kyautata masa wanda ya saba maka to kai ma idan ka saba wa Allah Allah zai kyauta maka zai saka maka zai saka maka da kyauta ibadillahu sayyi'atihim hasanat Allah ya musanya maka sayyarka da hasana wannan shine uh, mashari biyar a cikin mashaki goma ko goma sha ɗaya wanda zamu yi lokaci ya cika uh, uh, wannan shine mashari na na ihsani wanda ya biyo baya shine mashadin assalama wanda shi za a kan zamu tashi mako mai zuwa insha Allah Allah ubangiji ya samu gani kuma ya samu a cikin mutane masu makarimul akhlaq to idan ka ga mutum yana shine wannan shine karamci kaga an bata wa mutum ya bari an bata wa mutum ya yi kyauta hmm. dan uwanka ya cuce ka ya zage ka kai masa alkhairi hmm. duk wanda maka wani shine babi na huluk kuma wannan karatun shine zai taimaka maka a wajen aikata wannan salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam